صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su ba mana gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau murayi masu sauraro tare da hassan barka isoshin rayuwa lafiya sai da kula shi ma tare da hassan barka sai kuma shirmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to la masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha takwas ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan jimada thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru ɗari da bakwai da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan janairun shekara ta alif ɗaya tara goma sha biyar a kulla wata yarjejeniya tsakanin kasashe uku wato rasha ingila da kuma faransa manufar kwallo wannan yarjejeniya dai ita ce yin aiki tare da mayar da jamus da kuma austria manyan abokan gaba bayan kwallo wannan yarjejeniya kasashen uku sun fadawa mashigar ruwa wadda ta hada tekun mediterranean da kuma black sea wadda ita ce kadai hanyar da ta hada rasha da sauran kawayenta a yankin. masu ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau chef ismail raihani ya rasu an haifi chef ismail a shekarar ta 1921 a garin hoshtar kusa da garin sanandaji a cikin kasar iran bayan kammala karatu ya shiga karantarwa a makarantun sakandare na sanandaj shek ismail ya kware a harshen farisanci da kuma harshen larabci wani abu mai mahimmanci a ayyukan shek ismail wanda ya aiwatar shine ya rubuta dukkan littafan karatun ilimin addini wanda ɗaliban makarantu na ahalus sunna suke karatu da su a makarantun sakandare Sheikh Ismail ya rasu a birnin Tehran bayan wata rashin lafiya yana ɗan shekaru 68 a duniya. daga ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau Abbas Mushfik Kashani sanannen mawaƙi ɗan ƙasar Iran ya rasu an haifi Abbas a garin Kashan wanda yake a tsakiyar kasar iran ya kammala karatun firamare da sakandare a kashan bayan kuma ya yi karatu a mataki na digirin farko a jami'ar tehran abbas ya shahara da waƙoƙi da yake rubutawa yana kuma rera su da harshen farasanci na tsawon shekaru da dama waƙoƙinsa ya rubuta su ne a bangarori daban-daban da suka shafi rayuwar jama'a ta zamantakewa hakanan kuma sun kasance masu faɗakarwa da ilmantarwa ga jama'a hakanan kuma suna da karɓuwa matuka a wajen jama'a abbas ya rasu a shekara ta 2015 sakamakon kamuwa da rashin lafiya wadda ta shafi zuciyarsa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da ladar shinkafa mafi girma a Afirka. A gobe Laraba ne shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi zai isa birnin Moscow don ziyarar aiki. Farashin man fetur ya tashin goron zabi bayan har da aka kai a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. salima radiya bukansaga ta zama mace ta farko da za ta yi alkalanci a gasar afcon yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da rashin kama mafi girma a nahiyar afirka malam ado hassan sakataren kungiyar manoman shinkafa ta najeriya shiyar jihar kano rifan ya ce nan gaba kaɗan najeriya ta rika fitar da shinkafa zuwa ƙasashen waje a cigaba da ƙoƙarin da take yi na bunƙasa noman abinci da haɓaka tattalin arzikin ƙasar. dalar shinkafa da shugaban Najeriya Ahmadu Buhari ya kaddamar a yau ɗin nan wani aikin haɗin gwiwa ne tsakanin babban bankin ƙasar CBN rashin shirin Anko Borowas na wadatar da ƙasa da abinci da kuma haɗin gwiwan ƙungiyar Rifan. Ya ci gaba da cewa shinkafar da aka yi dalarta a yau ɗin ta fito ne daga jihohi daban-daban na ƙasar domin ba zai yi a karɓi tan miliyan 200 na shinkafa da aka noma ba. kuma a baje kolin ta irin wannan bikin da karshe ya kara da cewa shekaru da suka gabata najeriya ba ta fitar da koda kwarar shinkafa guda ɗaya zuwa kasashen waje amma yanzu ya tabbata cewa ta wadatar shinkafa kuma ta zama kuma ta zama ita ce ƙasa mafi noman shinkafa a nahiyar afirka saboda tallafin da manoma ke samu daga gwamnatin tarayya da haɗin gwiwa bankin ƙasar cbn a gobe laraba ne shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kai ziyara birnin moscow na kasar rasha a wani bayani daga kakakin fadar shugaban kasar iran ali bahadur jaharumi ya wallafa a shafinsa na twitter ya faɗi cewa a gobe laraba ne shugaban kasar ibrahim ra'isi zai kai ziyara kasar rasha domin amsa a goron gayyatar da shugaban kasar vladimir putin ya masa inda za su tattauna kan mai mutuwa da suka shafi kasashen biyu a nasa bangaren jakadan kasar rasha a iran lavin de ya faɗi cewa batun yadda za a ƙara fada dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na daga cikin abubuwan da su kankane gara da za a yi tsakanin shugabannin ƙasashen biyu a ziyarar da ra'isi zai kai a ƙasar rasha ya ce ƙasar rasha shi take na ganin an fara dangantaka tsakanin ta da tehran kuma yana da kyakkyawan fata game da makomar dangantakar iran da rasha a bangarori daban-daban har da tattalin arziki a nan gaba ganawa da iraniya mazauna rashi da kuma tawagar 'yan kasuwa a kasar da kuma tawagar 'yan kasuwar kasar na daga cikin abubuwan da za su gudana a ziyarar da shugaban kasar na iran ibrahim ra'isi zai kar kasar ta rasha a gobe laraba farashin ɗanyen man fetur ya yi tashin goron zabi bayan harin da aka kai a haɗaɗɗiyar daular larabawa rahotanni sun bayyana cewa farashin ɗanyen man fetur ya yi tashin goron zabi da ba a taɓa ganin irinsa ba tun a shekara ta hudu bayan da sojin kasar yaman suka kai harin ramuwar gayya tsakiyar dawar larabawa inda farashin gangar danyen mai na brent ya kai dala 88.13 sai kuma danyen mai na west texas ya kai dala 85.74 a ranar litinin ta gabata ce dakarun sojin kasar yaman suka kai hari da makami mai linzami a tsakiya da larabawa inda ta bayyana shi a matsayin mayar da martani game da rawar da haɗe larabawa take takawa a yakin da ƙasar saudiya ta kaddamar a ƙasar ta yemen 'yan sandan birnin abu dhabi sun bayyana cewa tankokin dakon mai guda uku ne suka yi bindiga a masana'antar mai ta musaffa kusa da inda kamfanin mai na abu dhabi ke ajiye kayan aikinsa kuma an ga tashin gobara a bangaren da ake gine-gine a babban filin saukar jiragen sama na abu dhabi kakakin sojojin yaman ya haya sare ya tabbatar da harin kuma ya yi alwashin ci gaba da kai harare a daɗe dawar larabawa kuma ya gargaɗi 'yan ƙasashen waje da sauran mazauna yankin da su janye jikinsu daga wurare masu muhimmanci domin kare lafiyarsu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. iran ta fara ayyukan haɗin gwiwa da ƙasashen turai a ɓangaren samar da makamashi iran ta fara ayyukan haɗin gwiwa na samar da makamashi tsakaninta da ƙasashen turai a karan farko bayan da ta rataba hannu kan yarjejeniya tsakaninta da ƙasar romania inda ta kai fasahar ayyukan samar da makamashi a masana'antar samar da iskar gas wannan shine karan farko da ƙasar iran za ta yi aiki na haɗin gwiwa a wajen gwiwa da ayyuka da shimfiɗa layukan aikewa da iskar gas da kuma bunƙasa tankokin tara iskar gas a ƙasar Romania. yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakanin Riza Noshadi shugaban kamfanin samar da iskar gas da kuma Mihai Tanasco daga kamfanin Gas Vast na ƙasar Romania ta tabbatar da shirin Iran na sanya hannun jari a bangori daban-daban da suka da gina mahatar man fetur cibiyar samar da karfin wutar lantarki da kuma shimfiɗa butun iskar gas shimfiɗa butun iskar gas da sauran kayan aiki na dubban kilomitoci ya nuna cewa iran tana daga cikin kasashe da suke da kwarewa a wannan bangaren domin tana da karfin gina mafi yawancin abubuwan da ake bukata wani samar da iskar gas a kasar iran salima radiya mukasanga ta zama mace ta farko da za ta yi alkalanci a gasar afcon a karan farko mace za ta yi alkalancin gasar cin kofin nahiyar afirka da kasar kamaru ke karbar bakunci salima radiya mukansanga 'yar kasar Rwanda mai shekara talatin da biyar da haihuwa wato za ta hura wasa za ta hura wasa na ƙarshe a rukuni na biyu a yau talata tsakanin Zimbabwe da Gini a filin wasa na Amadu Ahijo da ke birnin Yawunde. Gini ita ce kan gaba a rukuni na biyu da maki hudu ban cin wasa ɗaya da kunnen doki ɗaya ita kuwa Zimbabwe tana karshen tebur ban da aka lalasa ta a wasanni biyu da ta buga. wannan shine karan farko da alƙalai mata za su ja ragamar wasan afcon tun lokacin da iro wannan gasar sauran matan sun hada da mataimakiya karin atamzabon daga kamaru da fatiha jarome daga kasar morocco da kuma bushira karbubi wadda za ta kula da na'urar var wadda ta fito daga kasar morocco to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala aminu ibrahim yake kenan da da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin dubi kan su da kuma bayyana mahangar masana wasu lokutan shirin na yau da allah dai zai dubi ne dangane da halin da ake ciki kan lamura na tsaro a wasu yankuna da suke cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya inda barazanar ta'addancin masu da'awar jihadi ta sake dawowa gadan-gadan da shi kansa gwamnan jihar borno ya tabbatar da hakan a cikin 'yan kwanakin nan tare da bayyana cewa yanzu haka wasu ƙananan hukumomin jihar sun koma ƙarƙashin ikon ƙungiyar 'yan ta'adda ta isop rashin boko haram da ya balle kamar kuma shi ma sanata ali indumi ya tabbatar da hakan wanda da ya shi ne abinda shirin namu zai dubi a sa tare da yandubi dubi a kan lamuran ta fuskokin tsaro siyasa da kuma zamantakewa da ta masu za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne dai gwamnan jihar borno baba gana zulum ya tabbatar da cewa matsalolin tsaro sun sake dawowa a jihar tasa inda 'yan ta'adda na kungiyar ice operation boko haram da ya balle suke zama wata babbar barazana a halin yanzu a cikin jihar zulum ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da kwamitin majalisar dattawa akan harkokin soji wanda ya kai masa ziyara a maiduguri ranar laraba 12 ga watan janairu da muke ciki a wannan shekara ta 2022 da ya tabbatar wa kwamitin da cewa a halin yanzu haka kananan hukumomi waɗanda suka hada da abadam da kuma guzamala sun koma karkashin ikon mayakan isop tsagen boko haram wanda ya balle kuma su ne suke cin karansu babu baka a cikin waɗannan kananan hukumomi guda biyu na jihar borno a halin yanzu zulum ya bayyana damuwa matuka game da ƙaruwar mayakan isop a jihar musamman ma daga bangaren kudanci inda ya ƙara da gargaɗin cewa ɓangaren na isop sun fi boko haram karfi da kuma yawan makamai masu tarin yawa wanda hakan ke nuna da irin barazanar tsaro da ta sake kunno kai a cikin jihar tasa wanda kuma idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba barazanar za ta iya zama illa babba ga mutanen arewa maso gabacin najeriya da ma ƙasa baki ɗaya ya ce a watannin baya bayan nan jiharsa ta samu kwanciyar hankali musamman a fannin noma sakamakon mik oya da wasu da dama daga cikin mayakan 'yan ta'adda suka yi ga sojoji inda ya ce harkokin noma sun haɓaka matuka a jihar bayan samun ci gaba ta fuskar tsaro to amma kuma wannan sabuwar barazana ta iswap za ta iya sanya murna ta koma ciki shi ma'ana sa bangaren sanata ali indumi mai wakiltar yankin kudancin jihar borno ya tabbatar da abin da gwamna zulum ya shaidawa kwamitin majalisar wanda ya ziyarce shi a maiduguri inda shi ma nana cewa lallai kam a halin yanzu ƙananan hukumomi na abadan da kuma guzamala na karkashin ikon boko haram ya ce duk da cewa dai salon yakin nasu salo ne na kanoke saboda haka akan haka ba za a iya cewa ɗaukacin ƙananan hukumomin suna hannun 'yan ta'addan ba ne domin kuwa suna yin gayya ne su kai hare-hare su abin da suka ga dama wannan lamari da yake faruwa a ƙananan hukumomin abadan da kuma guzamala da wasu mazauna yankin suka ce rashin tabbacin tsaro da ya sa har yanzu kungiyar boko haram ɗin ke cin karanta babu babbaka wasu yankunan jihar ya yi sanadiyar kawo tsaiko ga batun mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu gwamnatin jihar borno a halin yanzu haka dai tana aiki akan shirin mayar da 'yan gudun hijira na ƙananan hukumomi zuwa ainihin wurarensu sai dai ana fuskantar tangarɗa nan da can game da lamarin tsaro a wasu wuraren cikin bayanin nasa sanata indume ya ce ko ta wajenmu a kudancin jihar borno akwai ƙananan hukumomi waɗanda ɓangaren ƙungiyar isop ke yaɗuwa a wajen kuma suna ci gaba da yin barna su ne masu kashe mana wani babban janar a kwanakin baya muna kuma samun labarin cewa suna tara hanya a tsakanin dambuwa da biyu inda suke karɓar kuɗaɗe a hannun matafiya da mutanen ƙauyukan da suke wajen sannan kuma har yanzu mun san cewa akwai 'yan boko haram a dutsen koza daga bangaren najeriya wato tsaunukan mandara ta wajen karamar hukumar ta goza to amma jami'an tsaro a cewarsa sun ba mu tabbaci kan cewa suna sane da hakan kuma suna ɗaukar matakan da suka dace sanata indima ya ce akwai ƙaukan da mutane sun tsere daga cikinsu baki ɗaya kuma ba a san halin da ake suke ba a yankunan nasu kamar yanzu a ƙaramar hukumar damboa akwai mutane da dama waɗanda suka tsere daga wasu ƙauyuka na yankin a cewarsa wani abu wanda yake ƙara tabbatar da bayanin hukumomin na jihar borno dangane da barazanar isop da ne sakin wani bidiyo wanda hotunansa suke nuna yadda ƙungiyar ta isop suke ikirarin cewa suna nuna yadda suka kai wani hari a wata makarantar sojoji da ke jihar borno a arewa maso gabacin ƙasar a yan harin ana zargin mutane goma ne suka rasa rayukansu kafafen yaɗa labarai da dama a najeriya dai su rawaito cewa makarantar da aka yi harin dai wata kwaleji ce wadda ake kira da tukur burtai institute for war and peace inda suka rawaito cewa an kashe fararen hula biyu an buɗe cibiyar ne a watan agustan shekara ta 2020 a ɗaya daga cikin matakan gwamnatin ƙasar da take ɗauka na yaƙi da ta'addanci ƙungiyar ta isop ta saki bidiyon ne a ranar 13 ga wannan wata na janairu a manhajar telegram wanda wata kafar yaɗa labarai tasu mai suna a amak ta shirya bidiyon a bidiyon dai an nuna mayakan a cikin motocin soji kira kura waɗanda ake kirtastan cewa an kwashe su ne daga hannun sojoji inda suka shiga cibiyar sojojin tare da buɗe wuta ta hanyar amfani da manyan makamai manyan alluna da kuma ginin ya nuna cewa cibiyar ce ta nazarin yaƙi da zaman lafiya ta burtai hakanan kuma daga baya bidiyon ya nuna mayakan na isop a gaban kofar shiga harabar makarantar amma ba su shiga ciki har ƙwarewar makarantar ba a nuna yadda mayakan suka rinka saukar da tutoci da kuma ƙona su hakan kuma an nuna su a tsaye a gaban motocin sojoji waɗanda suka kunna mauta sauran hotunan da aka saka guda takwas sun nuna motocin sojoji waɗanda ga alamu ƙungiyar ke son nuna cewa ta kwace su ne ta kuma lalata su hakanan kuma hotunan sun nuna wasu motoci waɗanda lafiyar su kalau wadanda kuma ake kyauta san cewa mayakan ne suke tuka su to kuma dai ya lamarin yake abin da yake faruwa dai ba lamari bane da yake yin bishara ta alheri a ganin masana kan harkokin tsaro waɗanda suke ganin cewa akwai bukatar a sake ɗaura ɗamara kuma a yi kamar ana yi ta hanyar yin amfani da wasu sabbin dabaru na daban domin tunkarar wannan babbar barazana wanda kuma duk wani sakaci ko sako-sako wajen tunkarar wannan barazana zai iya haifar da matsala wadda za ta iya shafar najeriya baki ɗaya. jama'a masu lokacin da muke da share suke mu anan za mu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. ta farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama in miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa 'yan ƙasar mali dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasa wanda aka haɓar ibrahim bubakar kaita allah yi mashi rahama kuma shugabanninmu da suke akan mulki suna ga kamar duniya nan ba za ta ƙare ba ya kamata su ɗauki darasi ko ba ko ba mutuwa akwai tsufa balle ma mutuwan ma zauwa za ta yi allah ji kan shugaban ƙasar mali ibrahim bubakar kaita mu da muka rage allah sa mu cika da imani ku tashi lafiya mamman biniya ya kuba awashi daga tawa Salamu alaikum Radio Hausa ta Tehran kuna tare da shi ta yar daga nan Agadis Jamhuriyar Nijar. Yau zan yi kokaci dangance da tsadar rayuwa da muke fuskanta a nan cikin birnin Agadis. Musamman ma kayan masarufi. Yau gaskiya a cikin rayuwar duniya idan aka ce kayan masarufi suna tsada to gaskiya za rayuwa za ta shiga wani hali za a rinka Eh, talaka za ya kai ga wani abin ma ya neme shi ma ya rasa saboda bai da kuɗin da zai sayan shi ga matsalar tattalin arziki kuma amma rayuwa kullum sai tana ƙara tsada gaskiya muna mai kira ga risu shugabanni ko kuma in ce shugabannin kasuwanci hakan ga ya kamata su ka sassauta mu tallaka saboda ita rayuwar duniya gaskiya ce ana sassautawa kuna tare shi ta tayar da gani a garsa jamhuriyar Nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH gidan rediyon musulunci suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebistan nigeria so a yau ina son ku bani dama domin in yi kira ga shugaban mulkin sojan ƙasar Mali kamata ya yi amfani da wannan dama ya ba da jadawalin ranar zabe domin gasganta gaggauta ɗaukar matakin dakatar da wannan takunkumin sai baba na gani da aka kakaba wa ƙasar mali da fatar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen duk tashe-tashen hankulan da muke fama da su a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki ɗaya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria gaba dai gaba dai gidan muryar musulunci na iran salamu alaikum ma'aikatan biyoyi e hausa barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma da fatan dukkan al'umma da suke sauraron mu wannan tasha suna cikin koshin lafiya lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka jihar da magaran kasar niger a yau zan yi tsokaci ne game da rasuwar hambararren shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita da farko zan yi wa al'ummar kasar mali ta'aziyya da masoyansa da yan uwansa da matansa da iya allah ya ba su haƙurin jure wannan rashi da suka yi da mu kanmu kuma allah ji kanshi allah gafarta masa mu kuma da muka yi saura allah sa mu cika da imani kuma muna kira ga shugabannin kasar mu na afirka da ma duniya baki da da su gane cewa duniya tamkar kasuwa ne idan ka ci kasuwa sai a koma gida da fatan da mu da su za mu gyara halayenmu ga baki da a tashi lafiya biyoyi hausa da mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali agadis jamhuriyar niger to madalla ra'ayina a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laihi ba a sa jiniya tana ƙara a ce kuma an tafi kamun mai laihi to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan hukuma ta rashin tsaro shugabannin mu su ma su ƙara kokari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba kan yan bindiga ubangiji Allah ya tsare mu ya kare kasashen mu na Afirka da sauran kasashen duniya gaba to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Madal yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin nam na kissoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. hannun mu mubina ya kama yana faɗin mu je mu yi sallah mufida ta ce ba ku yi sallah ba dama mubina ta ce to sarkin sa ido dariya momi ta yi ta ce maza ku je ku ɗin abunku kun san halin mufida Amir ku kai ma asaba kayan ta saka su a firij. Mufida ta ce kuma ku je ku yi sallah. momi ta ce in dai sallar su Amir ce da ita ai gara babu. Mufida ta ce gara dai su ringa Da haka za su saba. momi ta ce idan suka girma ai dole su yi ta. Ni ma bara na tashi ban yi sallah ba gajiya ta hana ni tashi mufida ta ce kai momi kuma kike zaune muna kallo momi ta ce ba na so wannan fim din da suke sawa karfe hudu zuwa da rabi ya wuce ni shi yasa da kallo mufida ta bi ta har ta haye sama jinjina kai ta yi a ranta take faɗin da gaskiyar yaya karami da ya ce yana so ya kawo gyara a cikin gidan nan kamar su amira masu shekara kusan tara a ce wai ba za su yi sallah ba tashi ta yi tana faɗin ina goyon bayan ka yaya hanyar ɗakin ta ta nufa sai kuma ta ce bara ta leƙa ta ga me su Jamil suke yi tunda yaya ƙarami ya ce mata su manya ne ba za su ji komai ba dan suna zama ɗaki ɗaya ta sa hannu za ta murɗa kenan ta ji mubin suna faɗin ya ciki na yana mani ciwo fa Jamil ya ce kila period ɗinki ne zai zo ai dama na faɗa maki ba za ki ɗauki komai ba kuma kin ga ke sabuwar shiga ce ba lallai ba ne," wani abu ya faru Juyawa mufira ta yi cike da mamaki a ranta tana faɗin ita sabuwar shiga ce babu abin da zai same ta dama ya ce za ta yi period ɗinta. To me hakan yake nufi? lallai idan ya karami ya dawo zan tambaye shi kuwa zaune suke gaba ɗayan su bayan sallan magrib a falo abba yana jingine jikin kujera dan yanzu ya ji daɗin jikinsa da yayi bacci mai yawa hamza yana daga gefe ya kasa kallon kowa a cikin gini guda har ya faɗa saboda babu abin da yake sai ruwa gaba ɗayan su sun yi shiru suna jiran abba ya faɗa musu dalilin tara su Salim ne ya ce, Abba idan har magana za ta ɓata maka rai gara a barta zuwa gobe, ka ji likita ya ce ka daina ɗaga hankalinka. Murmushi Abba yayi ya ce ba komai Salim, wannan maganar ta zama dole na yi ta ko da ita ce kalama. ta ƙarshe da zan faɗa. Ɗago ido Umma ta yi tana kallon shi cike da tausayi. Laila kuwa bata san wainar da ake toyawa ba. Ta dai san ta shigo ba tare da shigar da ta fita ba. Kuma gashi Umma bata yi mata magana ba. Ta san kuma ba za su faɗa ma Abba cewa a haka ta shigo ba. ko ma menene umma ce za ta yi mata magana da ka kalle ta a zaka san ta sha kuka gyaran murya abba yayi yana faɗin laila ina kika je yau da sauri ta ɗago kai tana kallon shi gaba ɗaya ta rikice abba ya ce kin ji abin da na faɗa kawai amsa nake bukata kuma wallahi kika yi mana ƙarya sai kiya ya kun ɓaci umma ta ce baka nan ta fita an yi mata waya suna da tes shi yasa na bar ta ta fita Murmushi Abba ya ce, Hajiya idan ke kin yarda cewa makarantar ta je, ni ban yarda ba. Ki barta kawai ta bani amsa ta. Kyarma jikinta ya fara yi sai zara ido take gaba ɗayansu ido suka zuba mata. Har Hamza shi da yake jiran nashi hukuncin. Cikin tsawa Abba ya ce, ba da ke nake magana ba? Kuka ta fara tana faɗin, Abba makaranta na ji Abba ya ce to meye na kuka idan har kin san makaranta kika je. Hannu ta sa tana goge idonta ta ce na yi shiru abba. Murmushi ya ce ɗazu da na kira ki kina ina lokacin. Dago kai ta yi tana faɗin na'am. Iye? Abba ya ce wallahi ranki zai ɓaci yanzun nan. Kasa zama daidai ta yi kamar za ta ruga haka take ji. Salim ya ce ke Laila ki magana mana Abba fa bai jin daɗi hutu yake so amma kin tsaya kina ɓata mishi lokaci. Ɗago kai ta yi tana ƙwalla ta ce ina cikin adaidaita lokacin. Abba ya ce to idan haka ne me ya kai ki bakin wall care Saurin ɗago kai ta yi da zaro ido. Abba ya ce, tambayar ki nake yi kina sanye da jan mayafi ƙarami da doguwar riga mai ratsin ja hannun ki riƙe da baƙar jaka kun fito daga wata bakar mota mai kofa ɗaya lambar Kano ce kina tare da wani farin saurayi dogo ko ba ke bace kuka sosai ta sa jin a tabbas Abba ya ganta amma kuwa ji tayi kamar numfashinta zai ɗauke saboda tashin hankali addu'a ta fara karantowa duk wadda ta zo mata Abba ya ce yaushe rabanki da shiga class ba za ki iya tunawa ba hakan zalika bai taɓa shiga makaranta da irin shigar da na ciki ki ringa yi ba waye wannan saurayin da na gan ku tare kuka kawai take yi ta kasa magana umma ta ce yanzu Laila duk irin nasihar da nake maki irin sakayyar da zaki mana kenan haba shi yasa a yau da zaki tafi zuciyata ta kasa amincewa da maganar ki hakan yasa kafin ki tafi sai da na tabbatar na yi maki nasiha ashe ta bayan kunnen ki ta bi ta wuce haba Laila ni muka rage ki da shi idan aure kike so ba za ki fito ki faɗa mana ba shine zaki je ki rika bin maza kuka sosai umma ta sa wadda hatta da salim sai da kwalla ta cika mishi ido matsuwa laila ta yi kusa da umma tana kuka ta kama kafarta tana faɗa don allah umma <laughs> ki daina kuka a kaina wallahi ban aikata abin da kuke tunani ba kuma nasihar ki bata bi ta bayan kunne na ba duk da na san shaidan ya so yayi wasa da zuciyata amma cikin ikon allah da addu'ar ki a gare ni allah ya kare ni na san da ba baki mu addu'a haƙiƙa da yau na tashi daga suna na budurwa wallahi umma maganganunki su ne suka faɗo mana a rai har na kasa aikata abin da muka yi niyya na san na ha'ince ki tabbas bana zuwa makaranta kamar yadda nake fita daga gida haka kuma tun daga ranar da abba ya kawo mani waɗannan kayan ban taɓa barin cikin unguwar nan da su ba ina shiga a daidaita nake cirewa haɗuwata da muji shine kuskure na na farko a rayuwata ya so yaudare ni sai Allah ya kare ni daga sharrinsa don Allah umma da abba ku yafe mani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 madala yanzu kuma ga hassan barka ya dawo tare da shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu. To Marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa. A makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar niger To a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. Ah, cutar kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su bijire su bujire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar ba halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake a yayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to nan wa'annan halittar na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya ta girma yadda ya wuce misali har ya zai zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa to kamar likita akwai wani abu mai haka da yake janyo ita wannan cutar ga dan adam eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce da abin da an kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya cije ka ka kamu da malaria a shi kansa ba haka bane akwai halittar mutum da za a ce to in an halicce ka da irin wannan jin to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a cikin shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to Dokto, eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ne wannan batun yake Eto eh gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba. A cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid. Masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout, kamar za a ce arthritis na gout. To amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai dai yana ƙara abin da masu cin nama ja da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga ɗan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa ya kira a jeji don abincin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa to doktor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya a dabar al'umma ne sai mu kamar a afirka red a kansa da ya a zuwa a dabar al'umma shi ne sai mu ne mu kasa mata da maza in ka ɗauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abin na'ura ne kamar a wajen da na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa ana kiran shi kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya yanzu suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abinan ya kansa jejin a hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma in sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu. To, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eke, ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai su jaji jin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan zo da wannan. Shi ne nake ana kiran shi wani braka jin. da wa'annan yanzu su turawa ma in aka aike ku aka duba ko a naku zuriyan suna da shi aka ɗin ba to sai da zama sai a ce ke kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin nan suka gano cewa zuriyar su akwai wannan halitta din a jikin su sai ka je kamar da tura suke yanzu sai su zama a cire nonon ma gaba ɗaya kin kafin ma a ce ma ya fara nuna halitta ko akwai akwai akwai cutar jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne ba da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kamar ana haihuwan mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle cell ka gane wannan sun muddin ka kamu da wannan ciwon abin nan mahaifa da suna da shi za su baka a yi da shi stress to shi kansa sai ya hada da wannan halittar kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi to daga karshe dokta kamar iya batun warkar da cutar daji yake haka ana samun magani a wajen warkar da wannan cutar yau an su ciwon nan sun kashi sun sun rabu kashi uku ko hudu akwai waɗanda tun kafin a cire sai an kamu da kai akwai ana ana kira su screen sai a duba kamar ba da misali a wannan kamar prostate cancer sai akwai sinadarin da za a duba a jini sai a ce to ba ah, wanda suke da ya kai wannan yawan da jinin su da wa suna da wannan sun kusan kamuwa da wannan ciwon to ka ga sai a yi da wuri a cire wannan abu ya harbi da shi su ne da akwai wanda kuma harkar sun ya zo an gan shi yana da madani da za a ba muddin an ba da magani sai kamar mata suna samun wanda suka ke goblafi jiki ya ci samu wani ciki ne kan ba su ne a jiki ne mai girma su ke da fitar da wani abu kamar kwayan bet a jikin a cikin jiki da za a fitar da shi a cikin sai ana cin wannan duk an bar shi da kan da shi ma kansa ne amma an ga gane shi da wuri in an ba da shi shi kuma sai ta akwai kuma sai sun an gano su da wuri sun an ba da majiyar an yi sa'a shi kuwa ya bude in kuma za a haɗa guda biyu a cire wajen gaba da ake samu sanadin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa akwai wanda za ka je kawai a cikin shi ke nan da a yi screening a duwa da an gano kana son kai ba kada ka ga komai ba ya ce a'a kana da alamun za ka kaza to kada ka je a cire a'a ko kuma shi ke nan ka bar abu kaza a ba ka kaza shi ke kenan wannan abu ne ko kuma ka fara samun alamun din amma lokacin da ka samu samun a ramu din haka ba da magani sai a samu da ta shi gaba ɗaya ba ya koyar da kuma sai an zurfe an cire inda wannan jirgin yake gaba ɗaya kuma an hada da magani yana kuma ana haka da yawanci ka zo asibiti a ce ko mun kwana jin wani alamu yawanci kansar hajji ya yi ya yaɗu mutum ya yaɗu wanda sai da abin da ake yi a ce a yi wa mutum fale yake a ɗan da fashi a ba da mutum amma kuma a ciya da da kansan yana wahala. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya bamu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya. Na ce a gaida likita bokan turai a maidani niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan buɗe yabo. Kurin waka dai don su ceci rayu, ai sa wasu na ga Allah rabi. To ma sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a su da ma jan mahangar masana a wasu lokutan da bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban kama daga fuskoki na siyasa ne ko tsaro ko tattalin arziki zamantakewa da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da harin ramuwar gayya wanda mayakan kungiyar ansarullah wanda aka fi sani da alhusi a kasar yamma su hakai akan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan litinin da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon wannan batu wannan da shine abin da shirin namu yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musu hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. wannan litinin 17 ga watan janairu ne mayakan kungiyar ansarullah na kasar yaman waɗanda aka fi sani da alhusi waɗanda suke iko da yankin birnin sana'a fadar mukin kasar da kuma wasu yankunan da suke arewacin kasar suka kai wasu hare-hare a kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin mayar da martani dangane da wasu hare-haren wanda ita ma haɗaɗɗiyar daular larabawan ta kai a kan yankunansu su waɗannan da ya hare-hare an kai shi ne a kan manyan birane na ƙasar haɗaɗɗe dolar larabawa ɗin da hakan ya haɗa da babban birnin ƙasar na siyasa wato abu dhabi da kuma babban birni na harkokin tattalin arziki da kasuwanci na ƙasar wato birnin dubai waɗannan hare-hare dai an kai ne ne akan wasu manyan tankokin ɗaukar mai guda uku bayan kuma har-haren sun nufi wasu muhimman wurare a cikin filan sauka da tashin jiragen sama na birnin dubai da kuma birnin abu dhabi mai magana da yawon dakarun kungiyar ansarullah birgidiya janar yahaya sare ya bayyana cewa an yi amfani da makamai masu lizami guda biyar bayan kuma an yi amfani da wasu makamai waɗanda ake harba su da jirage marasa matuƙi wanda ya ce an yi amfani da su a lokaci guda kuma sun kai harin a cikin nasara kuma sun samu dukkanin wuraren da aka saita su yahaya sari ya ce wannan hari yana zuwa ne dai a matsayin mayar da martani dangane da munanan hare-hare wanda dakarun haɗaɗɗe dole larabawa su kaddamar a kan yankunan shibuwa da ma'arif da kuma birnin sana'a a cikin wannan mako inda suka yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara sannan kuma ya bayyana cewa harin da haɗaɗɗe dole larabawa ta kai tare da ƙasar saudiya dukkaninsu sun fuskanci mayar da martani a cikin wannan mako daga dakarun ƙungiyar ansarallah da kuma dakarun kasar yaman din da suke samun goyon baya da dauki daga mayakan sake na kabilun larabawan kasar ta yaman ya ci gaba da cewa irin waɗannan matakai na mayar da martani za su ci gaba da zuwa matukar dai kasashen da suke yunkurin mamaye kasar yaman da yi mata sabon mulkin mallaka ba su janye daga manufarsu ba a cikin 'yan makonnin da suka gabata ne dai dakarun kasar ta yaman game da mayakan kabilu na kasar da suke mara masu baya da suka hada da mayakan kungiyar ansarullah a kwace wani katafarin jirgin ruwan yaƙi na ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa a cikin ruwan ƙasar ta yaman wanda yake ɗauke da manyan kayayyakin yaƙi zuwa yankin shibuwa na ƙasar ta yaman daga cikin abubuwan da jirgin yake ɗauke da su akwai manyan motoci na yaƙi masu silke da kuma tankoki gimi da makamai masu lizami da kuma manyan bindigogi wanda ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa tana shirin mika waɗannan makamai ne ga mayakanta da suke yankin shibuwa da suke ƙoƙarin shimfida ikonsu a cikin wannan yanki na ƙasar yaman a lokutan baya kimanin shekaru biyu zuwa uku da suka gabata hadaddiyar dole larabawa ta sanar da cewa ta dakatar da dukkanin ayyukan yaƙi wanda take yi tare da kawancen da saudiya take jagoranta wanda yake ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar ta yaman sakamakon saɓani da ta rika samu da ƙasar saudiya da kuma hare-haren mayar da martani da dakarun kasar ta yamma suka karka kaddamarwa a cikin kasar haɗaɗɗiyar dolar larabawan musamman ma a biranen abu dhabi da kuma dubai wanda hakan ya sa alatilas haɗaɗɗiyar dolar larabawa ta ɗauki matakin janyewa saboda asarar da za ta iya yi ta fuskacin tattalin arziki sakamakon hakan to amma daga bisani musamman a cikin lokutan baya bayan nan kwatsam an ga haɗaɗɗe dolar larabawa ta sake dawowa a cikin wannan yaƙi inda yanzu haka dakarun haɗaɗɗe dolar larabawa ɗin da kuma sojojin ta na haya suke mata yaƙi a yankunan ma'arib da kuma shibuwa musamman ma dai yankin ma'arib wanda yake da matuƙar mahimmanci ta fuskacin soji baya ga hukuma yake kwance akan arziki na ɗanyen man fetur masana da dama dai suna ganin cewa hadaddidon larabawa ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ƙasar saudiya musamman bayan ziyarar da muhammad bin salman hirima mai jiran gidan saudiya din ya kai ƙasar hadaddiyar dolar larabawan inda ya gamsar da mahukuntan ƙasar akan dawowa a cikin wannan yaƙi baya ga hukuma saudiya ta miƙa wa hadaddiyar dolar larabawan wasu daga cikin yankunan ta mamaye a cikin ƙasar ta yaman waɗanda suke da matuƙar muhimmanci daga ciki har da wasu yankuna waɗanda suke da arzikin ɗanyen man fetur wanda kuma daɗaɗɗiyar daular larabawa ɗin ta gamsu da matakin da ƙasar ta saudiya ta ɗauka kuma ta mara mata baya domin ci gaba da ƙaddamar da wannan yaƙi domin mamaye yankunan ƙasar ta yaman masana da dama suna ganin cewa haɗaɗɗen daular larabawa ta tafka babban kure sakamakon bin sahun kasar ta saudiya da ta yi wajen sake komawa a cikin wannan yaƙi da take kaddamarwa a kan al'ummar kasar yaman domin kowa ko ba komai hakan zai cutar da ita ta fuskoki da dama musamman ma ta fuskar tattalin arziki kasantuwar cewa kasar haɗaɗɗe dolar larabawa ƙasa ce wadda take ɗaya daga cikin ƙasashe da suke samun haɓakar tattalin arziki yanzu haka a duniya wanda kuma manyan kamfanoni na ƙasashen duniya suke da hannayen jari na biliyoyin daloli a cikin kasar ta haɗaɗɗe daular larabawa musamman ma a birnin dubai wanda shine cibiyar kasuwanci na wannan ƙasa baya ga kuma hakan zai cutar da ita ta fuskacin tsaro kasantar cewa ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ƙaramar ƙasa ce wadda ba ta da ƙarfi na a zo a gani ta fuskacin tsaro bilhassali ma ta dogara ne da ƙasashen yammacin turai wajen ba ta kariya da kuma sama mata tsaro yanzu haka akwai sansanonin sojin amurka da na burtaniya da kuma na faransa a cikin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da sunan bata kariya wanda kuma waɗannan sansanoni ba su amfanar ita da komai ba a lokacin da mayakan na ƙasar yaman suka kai hare-hare a kan ta a ranar litinin da ta gabata kamar da kuma ba su iya bata kariya a lokutan baya ba a lokacin da suka kai wasu hare-haren shekaru biyu zuwa uku da suka gabata baga kuma a cikin 'yan lokutan nan an ga yadda haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tsaya kai da fata wajen tabbatar da cewa ta kwalla yarjejeniyoyi na tsaro tsakaninta da isra'ila inda ta kashe biliyoyin daloli akan wannan batu wanda kuma ga dukkanin alamu abin da ya faru din ya tabbatar da cewa hakan bai iya amfanar da ita ba ba ga kuma a cikin lokutan baya bayan nan ma an ga yadda ta rattaba hannu akan kwantaragi na sayan makamai daga kasashen amurka da birtaniya da faransa wanda yanzu haka waɗannan ƙasashe suna da manyan makamai da suka bai wa haɗaɗɗe dolar laraba waɗanda suke jibge daga ciki har da makamai na kariya waɗanda su ma dukkaninsu ba su iya yin amfani ba da dama daga cikin masana suna ganin cewa irin waɗannan makamai da haɗaɗɗe daular larabawa take sai da ƙasashen turai da sunan kare kanta babu wani abun da zai iya amfanar da ita bilhassari ma sai ja mata asarori domin kuwa ɗaya daga cikin abin da masanan suke buga misali da shi shine mayakan kasar yaman sun yi amfani da mukamai ɗaya daga cikin mukamansu na jirage marasa matuki wanda kimarsa ya wuce dala dubu ɗaya zuwa dubu biyu ba a daidai lokacin da ake amfani da makami mai lizami na karkabo jirage wanda kimarsa ya kai dala miliyan ɗaya da rabi zuwa dala miliyan biyu wanda hakan babbar asara ce ta fuskacin tattalin arziki da dama daga cikin masana akan harkokin tsaro inda suna ganin cewa irin matakan da mayakan kasar yaman suka dauka na mayar da martani ga haɗaɗɗe daular larabawa yana a matsayin gargaɗi ne musamman ma dai yadda ƙasar take ta dogara ne ka cokaf a kan ƙasashen duniya domin su taimaka mata wajen samar da tsaronta na cikin gida da kuma kare ta daga hare-hare na ketare domin kuwa kasashen yammacin turai babban abin da yake a gabansu shi ne maslahar da kuma abin da za su amfana da shi kai hare-hare akan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abu ne wanda zai cutar da kasar a dai lokacin da su kuma kasashen yammacin turai za su iya masu amfani da wannan damar wajen ƙara tatsar makudan biliyon daloli daga hannunta da sunan ƙara azama wajen ba ta kariya masanan sun yi imanin cewa abin da yake maslaha kuma hanya ɗaya tilo ta samun mafita ga daidaitun larabawa shine ta rufa ma kanta asiri ta fice daga cikin ƙawancen da saudiya ke jagoranta wajen ƙaddamar da hare-hare akan al'ummar ƙasar yaman wanda hakan shine babban abin da zai bata kariya da kuma samun aminci da tsaro a cikin kasarta da kuma samun haɓakar tattalin arziki da kuma janya tsoro daga zukatan manyan kamfanoni da mamallakansu wajen saka hannayen jari a cikin kasar domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci a cikin kasar. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin riske mu anan zamu ji hali zaman shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan ko kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu muna ɗauke da sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu.